واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون idan waɗannan musulkai sun san ka ya kai wannan manzo ba sa ɗaukar ka a bakin komai sai dai abin yi wa izgili suna saka kyamarka ga mabiyansu suna cewa shin wannan shi ne wanda yake zagin abubuwan bautarku da kuke musu bauta kuma ƙari akan izgilin da suke maka suna jayayya da abin da Allah ya saukar musu na alkur'ani kuma suna yin butulci game da abin da ya ba su na ni'imomi don haka su suka fi cancanta da aibatawa saboda sun haɗa kowane irin abu mummuna.